واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين الله نسأل أن يوفقنا ويسددنا ويشرح صدورنا ويتقبل منا رمضاننا ويجعلنا من عباده الصالحين ينقوى ما سكنو نسرارو نامكو سلم إلى تأدين المسلم إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله بك يقال أن تدموه ya ƙara ƙara mana basira da ilimin addininmu da kuma ilimin fahimtar zamani a can mahaɗanmu da muka haɗu kwanan baya mun yi bayani mun ɗauko bayani sai lokaci ya ƙare a akan ainihin wato samari da suka yi abun faɗi a tsarin rayuwa ta addini na ɗauko bayani na ya bayanin mus'ab bin umair allah da shi wannan saurayi ya yi abin faɗi ko ya yi abin faɗa wato abin yabo na alkhairi an gata ne kamar da ya gabata mai kuɗi masu kuɗi ne iyayensa amma duk da wannan da ya imani ya tabbata a zuciyarsa ya kawo da kansa dukkan wannan abubuwa wanda za su iya saka saurayi ya kau ya bar ainihin wato rayuwar addini sai ga shi ya zama ainihin wato jakada na farko ga addinin musulunci zuwa madina inda ya je yana koyar da mutane alkur'ani mai girma abu ibn umair allah da shi radiyallahu an ya kasance na gaba-gaba wajen tabbatar da kalimatu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wanda Allah ta'ala ya karbe shi cikin wanda suka yi shahada a uhud ya zamo cewa kayan da yake jikinsa ba saboda rashi in ka rufe fuska sai kafa ta bude in ka rufe kafa sai fuska ta bude haka ta zama ƙarshe na wannan sahabi mai girma saurayi mai san addini ya kai ɗan uwana saurayi menene ka tsara wa rayuwarka ya ke uwata matashiya me ka tsara wa addininki me ka tsara wa rayuwarki wannan rayuwar tana da tsawo tana da gajarta don haka ne man kana a rabbihi rabbih falyamal amalan saliha wa shirik bai bi rabbihi a hada, haka Allah ya faɗa duk mutumin da ya kasance iya so ya ubangijinsa haɗuwa ta fahimtar juna haɗuwa ta rahma haɗuwa ta ƙauna haɗuwa ta tsira to shi kenan ya aiki na gari kare haɗa allah da kowa a yayin da yake bauta masa daga cikin samanin nan da suka yi aikin kwarai ainihin wato a ga addinin musulunci akwai umar ibn abi waqqas shi umar ibn abi waqas dan uwa ne ga sa'ad ibn abi waqas ya musulunta da dadewa wato sa'ad ibn abi waqas yana cewa na ga dan na Umar yana ainihin wato buya kafin ya nuna mana musulunci ranar badar ya ce ina ɓuya sun ce me yasa kake ɓuya ɗan uwana sai ce na tsoron kan annabi ya ganni ya ce na yi kankanta ya mai da ni ni kuma ina son allahu akbar na fita zuwa ga jihadi kaga yadda samari suke ko shi ɓuya yake baya so a shi a ce ya yi kankanta ba so yake ba ya ƙi fitowa bane ma asalin shi so yake a bari kawai sai a ganshi a filin a filin baya filin tabbatar da kalmatu la ilaha illallah ilai kuwa annabi ya gan shi sai ita ya yi kankanta ya mai da shi ya yi kuka sai annabi ce ta zo ka tafi ya ce sa'ad ibn abi waqas ya ce ina ɗaɗɗaure masa kayan ta kubbarsa. saboda gajere ne idan aka ɗaura masa yana jan ƙasa hakanan yaƙi bai cikuɗe ba ina face umar allah ya ji ya yi shahada ɗaya daga cikin mahaya dawakin ƙurashawa shine ya kashe shi shine ne bin ba amire haka ike a nan wanda ali radiyallahu anhu ya kashe shi a ranar yakin handa to kun ga yayin da wannan bawan allah ya rasu wato ya shahada shi umair ibn abi waqqas ya yi shahada yana saurayi ya yi shahada yana ƙoƙarin tabbatar da kalimatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bayan wannan akwai samura ibn jundub al-fizari allah da shi shi ma ya yi kokari ya yi himma cikin samari ainihin wato ansarawa da suka taimaki ainihin addinin musulunci ga sunan samari daban-daban daban-daban wanda suka taimako wa addinin musulunci ga anas dan malik ya zauna ya yi hidima annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara goma ya ce a wannan shekaru goma nan ban yi wani abu da annabi ya ce min mai isa kai ba ban kuma kin wani abu annabi ya ce mai yasa ba kai kaza ba wannan annabi muhammad sallallahu ya masa addu'a ya ce allah ya ja kwanansa ana bayani a tarihinsa an yana cewa ya binna ɗaɗaɗa a hannunsa ɗansa ɗari kafin yi bar duniya na haka ne kuma allah ya ba shi lafiya allah ya ba shi lafiya ya ba shi kuma ainihin wato kwarjini haka allah ta'ala ya rayar da wannan saurayi anas dan malik haka nan akwai amur bin salama wannan gashi nan shi ma saurayi ne cikin samari wanda yake har kullum yana ta son ya ga mai karatun ƙur'ani yana ta san ya ga wanda zai koya masa addinin musulunci har allah ta'ala ya ainihin wato ah, ah, ya saka shi cikin bayan allah masu kaifin hadda masu kaifin basira saboda himmarsa wajen son ya ji alkur'ani ga usamatu ibn zaid ya cikin wato shekarunsa goma sha takwas ko a ce ma ashirin yadda annabi muhammad sallama ya rasu a haifi usama wato dan usama din kai shi usama dan zaid shi ne wannan muhammad salama ya rasu yana mai dan shekara ko sha takwas da kasa da haka ne annan muhammad salama ya rasu ya saka shi ainihin wato shugaban komanda na tafiya yaƙi na tafiya yaƙi wannan yana cikin abubuwa da za mu dan tsaya a kai mai bayani shi usama ta bin zaid wato dan zaid ne wanda da ake ce masa zaid bin muhammad da annabi ya yi ya dauki zaid din kamar ɗansa yadda ke a jahili addinin musulunci ya hana haka sai aka kuma ana kiransa zaid bin harifa ya aura masa koyangarsa ta haifa masa da usama usaman nan ana kiransa hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wato abun son annabi muhammad sallallahu alaihi annabi yana sansa sosai don haka ne da aka tashi wancan yaƙi kusan ƙarshen rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi ya naɗa shi ne jima yanayin shugaban wannan kumanda a cikin sojojin da akwai umar da manya-manyan sahabbai aka ɗora shi akai shine abubakar radiyallahu anhu da annabi ya rasu ya ce to ba zai mutane suka ba shi shawara cewa a to tun da annabi ya rasu mutane kar eh, mashirkai su ji su ga dama su ga irin sarkin wato shugaban musulunci ya rasu su kawo hari ce shi ba zai tsayar da abin da annan muhammad salama ya ainihin wato gabatar da shi ba ile kuwa ya sadar da wannan ya ce maza ya wanyar da wannan ya ce a tafi to sai zama alkhairi kuma ga al'umma inda cewa ah duk inda waɗannan mutane suka bi da yawan yakin da yawan sojojin su da sauransu aka ganta in ma mutane zuciya suna karanta musu idan su zo su yaƙi addinin musulunci su kawo hari madina su yaƙi addinin musulunci su ce ba dan suna da karfi a gida ba za su turo wani sojin ba kaga hikima kenan don haka Allah yake cewa in ta hatadu idan kuka annabi Muhammad salama biyayya za ku shirya to ah, ah, wannan wannan wannan wannan saurayi Usama shine da annabi Muhammad salama. muka bayani yana kaunarsa yana sonsa sosai domin matsayinsa da kuma matsayin babansa wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ku yanga annabi din ce ta ainihin ta ta haife shi ita ce ummu aiman wanda ya aurawa wato zaidu dan dan harisa to wayannan samari da muka ambata samari ne wanda yake ina jan hankalin dukkan saurayin da yake jin wannan bayani ko yake kallon wannan bayani da ya kokari ya koma littattafan tarihin sahabbai ya kuma ya kuma ya kuma linkaya ya ɗebo don ya ga abubuwan da suka yi a rayuwarsu na farko mun ce musa abul umair na biyu ce umar ibn abi waqqas na uku mun ce usamatu ibn zaid suna nan samari da yawa akwai rafi ibn khadij akwai abdullahi ibn umar duk samari lokacin da muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas din nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga abdullahi ga abdullahi ibn zubair duka wa'annan samarin sahabbai ne wanda sun rayu lokacin annabi annabi yana rayu lokacin su samari ne sun yi abubuwan da yake da ban mamaki misali shi abdullahi ibn zubair annabi ya aike shi da jini ya zubar an masa kaho sai ya fito waje sai shanye da ya da sai ce masa ina ka kai ka je ka ce ina saka shi a guri ingantaccen guri ya gwada masa kamar ya shanye to kai can ka ga mutane kai can mutane gare ka wanda shine ba lokacin tarihi bane amma hajjaji ibn yusuf da abin da ya faru duk san tarihi in ya kuma ga abin da ya faru sa da ga ammar ibn yasir saurayi ne shi ma ya yi kokari ya kama addinin sa wanda aka kashe uwarsa da ubansa a gabansa aka zo kansa aka ce ya yi ce eh shi ya bar addini shi ne annabi ya ce da ya zo ya samu annabi yana kuka ya ce annabi na bar addini ya ce in sun zawo sun zawo maka kuma faɗa ka ce ka bari din ne Allah ya saukar da aya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'in bil iman duk mutumin da ya kafa cewa Allah to ba wanda ya cancan ba wanda ya kamata ya kafa ba wanda zai kafa cewa Allah a bashi sai dai illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai mutumin da ya zama a matsa masa aka yi aka takura shi aka yi threatening da rayuwarsa anan ya halatta ka ce ba ka yi bayan qalbuhu mutma'innin bil iman zuciyarsa tana nutse da imani to wannan amar bin yasir na faɗa da ce ga abdullahi bin zubair ga ainihin wato uh, rafi bin khadij rafi bin khadij shi ma a yakin khandak shi ma ya zo yana so ya tafi yaƙi annabi ce aka koma gida sai aka ce to ai suna kokawa da abdullahi ibn umar kuma yana ka da abdullahi ibn umar a gani da haka ne haka abun yake zai ce to shikenan a tafi su tafi gaba ɗaya kuma an jaza shi abdullahi ibn aka ce su tafi wanda da sauransu to haka samanin nan sabanin nan muhammad salama himma suka yi kokari suka yi dagewa suka yi ba su yadda wani abu na garaɓasa ya wuce su ba abdullahi ibn abbas sananne ne annabi muhammad salama ya kasance yana zuwa wajen annabi muhammad sallallahu inda ya sallah ya tashi da cikin dare yana yi ne wanda ake ce masa ya gulam la wa kulbi ya mini wa ma ya mayalik ya kai yaro ka ce bismillah da mara yadda ka ci abinci ka ci da hannunka na dama kuma ka ci abin da ke gaban ka ka alle annabi ya masa addu'a ya ce masa ya allah اللهم علمه hutawila اللهم فقهه في الدين علمه kuma أو كما اللهم علمه wa وفقهه في الدين au kama alayhi salatu wasalam Allah ka fahimtar da shi addini Allah ka ainihin wato kara masa ka sanar da shi alkur'ani sai zama sai zama turjumanul alkur'ani shine a yayin da Umar radiyallahu anhu ya zama khalifa idan yana iya da majalisa sai ya rinka shigar da Abdullahi ibn Abbas cikin wannan majalisar sai sahabbai masu manyan shekaru suke ta to yake shiga musu da yaro bayan suna da yara masu shekarunsa sai ce to shi kenan sai to nan ma an nuna mana darasinmu na yau ya kare insha Allahu darasi na gaba za mu samu lokacin da za mu bayani akan Abdullahi ibn Abbas Allah ta'ala ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنى